يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1441 lissafin nasara yau muna goma sha hudu ga watan biyar shekara ta 2020 daidai har yanzu dai bayan Allah ba gajiyawa suna ci gaba da aiko da tallafi wa marayu Allah ka ƙara wa su albarka amin Allah ka yi musu albarka ka yi su albarka a yau ma ga bayan Allah da suka aiko marayu da gudunmuwa wani bawan Allah ya aiko marayu da gudunmuwa naira dubu talatin wani bawan Allah dubu ashirin da biyar wani bawan Allah dubu ishirin wani bawan Allah dubu ishirin wani bawan Allah dubu goma wani bawan Allah dubu goma ya Allah waɗannan bayi na ka duk da basu ambaci sunansu ba Allah ka san su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira yadda suka taimaki marayu masu rauni ya Allah duk da rauni zai same su su ma ka taimake su ya Allah ka maida musu ninkin ba ninkin abin da suka bai wa'annan marayu daga nan sai akwai ubaidullah ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu goma sai wani bawan Allah dubu bakwai akwai waziri adamu mani mani can jihar katsina kenan ya aiko marayu da gudunmu naira dubu biyar naira ɗari biyar naira ɗari biyar ba naira dubu biyar ba wani bawan allah ya aiko marayu gudunmu naira dubu ɗaya ɗari hudu akwai maryam kabir ta aiko da naira dubu biyu akwai sa'aratu ahmad jere ta aiko da naira dubu hudu wani bawan allah dubu biyu da ɗari biyar bashir wada dubu ɗaya ibrahim buba dubu ɗaya fatima abdullahi dubu uku zakari muhammad dubu biyar ibrahim halliru dubu biyu bilkisu muhammad hassan dubu daya hassan shamsu dari biyar kwairanga dubu daya muhammad dubu uku wani bawan allah dubu hudu umar bala dubu biyu hanifa umar dubu daya ibrahim abdullahi dubu daya asma'u hassan dubu daya ibrahim hassan dubu daya bello haruna shu'aibu dubu daya. sai wasu bayan Allah su goma sha ɗaya sun aiko wa marayu gudunmuwa ta naira dubu hamsin da biyar sai wasu bayan Allah su ishirin da bakwai sun aiko wa marayu da gudunmuwa naira dubu talatin da hudu sai wasu bayan Allah su ishirin da biyar sun aiko wa marayu gudunmuwar naira dubu ishirin da biyar akwai hadiza ya haya mando ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu biyu musa abubakar naira dubu ɗaya wasu bayan Allah su shida sun ba marayu gudunmuwar naira dubu uku safiya lawal matazu matazu ma can jihar katsina ta ba marayu gudunmuwar naira dubu ɗaya wani bawan Allah ya ba marayu gudunmuwar naira dubu uku akwai malama habiba abubakar ta ba marayu gudunmuwar naira dubu talatin jimillar abin da aka aiko marayu gudunmuwa naira dubu ɗari uku da sittin da biyar da naira ɗari biyar ya Allah waɗannan bayi naka da suka tallafa wa marayu Allah ka yi duke su albarka Allah ka yi rayuwarsu albarka Allah ka yi su albarka Allah ka tsare su da mugun ji da mugun gani da bakar kaddara ya Allah muna roƙonka waɗannan bayi naka da suka tallafa wa marayu idan iyayensu suna raye Allah ka yi iyayen albarka in iyayen sun riga mu Allah ka lulluɓe su da rahama Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira da mu da su ya Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a aljanna firdausi ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai wa dukiyar albarka ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai wa rayuwar ku albarka ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai taimake ku sanda rauni zai same ku ku ci gaba da tallafawa marayu ku sha ruwan alkawsara da manzon Allah ranar tashin alkiyama ku ci gaba da tallafawa marayu ku yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama Allah ka sa muna ciki account details na marayu Opens Welfare Committee Jibius Kaduna State lambar akawun 0011 0106081515 bankin kuma stanbic ibtc bank Allah ya kara albarka ana rama ina muka kwana Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la al musrifin wato addinin musulunci yana da ban sha'awa kwarai da gaske saboda addini ne da ya daidai da fidira ta dan adam a baya a karatu mun ga yadda larabawa suke zagaye dakin ka'aba uriyanin kano ya dofo na bilbaita uriyanin mm. suna yin dawafi wa dakin ka'aba tsirara me hujjar su wasu sun taba yin saban Allah suna sanye da riga to rigar da aka saba wa Allah ana sanye da ita bai kamata a je a dawafi da ita ba iyakar rashin hujja haka suke zagayawa wata mata ta zo za ta zagaye dakin Ka'aba ta koma gefe ta cire kayanta ta koma tsirara haihuwar uwarta wai kuma saboda rashin hankali kuma ta sa hannu ɗaya ta gaba hannu ɗaya ta baya wai za ta rufe abin da ya sauƙaƙa da tufafin tufafinta ta tube tsirara ta ta fara kewaye ɗakin ka'aba tana alyoma yabdu ba'dahu aw kulluhu wai a yau abinda ake boye wannan dai zai bayyana duka ko wani sashe sai bayyana ta ce fa ma da minhu fala uhilluhu to wanda ya bayyana duk wanda ya gani ban yafe mishi ba <laughs> to me ka magana duk wanda ya gani ban yafe mishi ba ai abin da ya kamata ki sa tufafin ki zaga daga sanda ka tube tsirara kan ai maganar a kalle ki kan ma ai bata mata so ba Allah ka gafarta mana eh, ki sa sutura amma kin fito tsirara abu a fili wai yan mata wai mata sun ga dan gaciya sun ga ga abu a fili to me za me za a tare ko me za a rufe wannan mummuna ɗabi'a ta jahiliya wacce ita ce ta yi so har ya zuwa duniya a halin yanzu yanzu a ƙasashen turai abin da ake ake yayi yanzu shine body painting kamin yanzu Allah ya turo corona virus kowa ta sa riga hadda niqabi yanzu ka je tura duma su yawo tsirarin nan ka neme su ka rasa kowace sai ta hadda niqabi ake hadawa menene body painting wai mace za ta tube tsirara ne haihuwar uwarta sai a samu kwararre da iya fenti sai ya zo ya mata fenti riga a jikinta riga da siket ga wuyar riga ga hannu amma bai ji rana take wannan da me aka yi da fenti da an mata wannan fenti shi ke sai tafi tafi kasuwa duk abin da za ta siyo da duk abin da za ta yi harka cikin gari tsirara take haihuwar uwarta to amma wutun da an mata fenti to shi ke ba matsala wanda wani irin bala'i ne wannan mu namun ba su kai ga nan ba amma sun kama hanya dan yanzu dinkin da ake wa 'yan mata suna yawo da shi bambancin sa da tantin bayawa irin wannan ɗinkin da ake cewa fitel idan yarinya ta saka shi kowane lungu da sako, da hawa da gangara da tudu da kwazazzabo da ke jikinta babu wanda ba za ka gani ba kai dai kawai ta sa sutura ne amma abin ya ɗame ta kamar tantin aka mata kuma wallahi in ba wa'azi aka ci gaba da yi musu ana tuna musu Allah ba nan gaba inda aka dosa kenan to sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya Allah ya ce ya bani adam ya ku yayan adam Allah ya ce ku zuzi da takum ku yi ado ku kwalliya inda kulli masjidin duk sanda za ku je wurin yi wa Allah jira. Allah ya ce duk sanda za ku je masallaci duk sanda za ku je yi wa Allah jira, za ku je inda ake wa Allah ibada Allah ya ce to ku zuzi da takum ku yi ado ku kure a daka ji Allah ai ado ai kwalliya ku riƙe adanku duk sanda za ku je wurin ibada in ji Allah madaukakin sarki a almusalli yunaji rabbahu mai sallah da wa yake ganewa yake ganawa yana ganawa ne da ubangiji shi kana magana a sallah kana karanta suratul fatiha Allah da kansa yana baka ansa hmm. idan ka karanta ayar farko ka ce alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai Allah da kansa zai yi magana ya ce bawa na ya gode mani Allah da kansa zai yi magana in ka karanta aya ta biyu ar-rahmanir rahim in ka ce ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai Allah zai sake magana ya sake cewa asna alayya abdi bawa na ya mun yabo idan ka karanta aya ta uku maliki yawmiddin yace maliki yawmiddin Allah sai ya sake magana yace majjadani abdi bawa na ya mun jinjina inji ubangiji kenan yayin da kake sallah da wa kake ganawa idan ka karanta aya ta gaba إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi wali abdi masa'al wannan tsakani na da bawana ne kuma bawana tambayi duk abin da kake so zan an sama Allahu akbar kenan yayin da kaje kana sallah kana ganawa ne da Allah kai tsaye da akwai lokacin da ɗan adam zai iya ganin Allah da cikin sallah ne da idan ɗan adam a duniya zai iya ganin Allah da ya ga Allah a sallah sai dai idan adam zai iya ganin Allah ba domin idan kai kabbara harama za ka fara sallah Allah zai ce hijabin da ke tsakanina da bawa naku yayi shi shi sa ake so idan kai sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu du'a fa qaminun an yustajaba lakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ku yana ruku'u to ku girmama Allah ku girmama Allah madaukin sarki subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh ku girmama Allah a ruku'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a sujada kuma ba daga kafa ku bude wuta da addu'a a sujada don ba lokacin na bawa yake kusa da Allah kamar sanda yawa Allah su jira a lokacin ku ta addu'a ta wurin da ake sallama coronavirus ku ta addu'a ku ta roƙon Allah abu hure da ke hajji shirin miya nake roƙo ka gada babu abin da ya karami da a roƙo shi manzan Allah ya ce haƙiƙa za a an samu ku inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka an samu amin to za ka je ganawa da Allah da Allah ya kamata ka yadu ko bai kamata ka yadu ba yanzu idan gwamnan jihar ku ya baka lokaci ya ce ka zo za ku gana ka same shi ofis da ranar litinin da karfe sha biyu da rabi ai rigunan ka sai ka dubi ɗaya daga cikin waɗanda suka fi daraja za ka saka za ka yi ado kai kwalliya kila ma haka sa turare kila ma har ta gidan ta ga canji ta ce wai mai gida ka ina za ka je ni ka ta kura madubi ido kana ta wani bulki bulki da ido kana wani murgude murgude da baki kai ba bazawara ba <laughs> kai ba budurwa ba saboda zaka je wajen babban mutum balle zaka je gana da shugaban kasa balle za ka gana da sarkin garinku balle za ka gana da mai alfarma sarkin musulmi za ka gana da bakinka masu daraja masu girma za ka yi ado to ashe in za ka yi ado domin ganawa da wanda kake girmamawa ko ma wane ne shi ya kamata kana girmama Allah fiye da shi kina a lokacin ne ya kamata ka yi me a lokacin ne ya kamata ka yi ado sa Allah ya ce ya bani adama ku zu zinatakum inda kulli masjid yanzu ba ma maganar zagaye ɗakin Ka'aba tsirara ake ba yanzu ana magana ne a riƙe ado a duk wurin da za a yi wa Allah ibada Allah ka karba mana da wannan ne malamai sun da su kashi biyu wasu suka ce kowace sallah wajibi ne sai kai ado wasu suka ce a sauran salloli ana yin abin da ya saukaka amma juma'a da sallar idi to suka tabbatar kai ado kamin ka ce ranar juma'a za ka je masallaci sallar juma'a ka samu rigar ka mai kyau kar ka je ka ɗauko wata riga dukkan ka kayan ashe asa a gabar kamar za ka je sallar roƙon ruwa wai kuma wai za ka je masallacin juma'a ba wanda ya aike ka ado aka ce kai kai kwalliya ka goge bakinka kar a juwari daga bakinka in ka ci tafarnuwa zauna gida kar ka je mana masallaci in ka bushi taba sigari bakinka na warin sigari kana warin taba sigari zauna gida hukuncin ta ɗaya hukuncin cin tafarnuwa ba sai ka zo mana masallaci ba kai ado kai kwalliya ka sa tunani in kana da wadata kana da hali ranar juma'a ana so ka sa farin kaya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ilbisu min siyadikum albiyu ku sanya daga cikin tufafin ku ku sa farare Manzan Allah ya ce suna daga cikin mafi kyan tufafin saboda ka ranar juma'a ake so a sani farin kaya idan zaka je ina zaka je masallaci kayi wanka kayi ashwaki ka sa turare ka sa farin kaya tas ta kama hanya da wurin zuwa ina zuwa masallaci aiko za ka ɗebo gara mata da lada mai yau haka sallar idi idan za ka ji ana so kai me ana so kai ado kai kwalliya in za ka iya kana da hali har sallar asuba da azahar da magariba da isha ka sa tufafi mai kyau in za ka kar kullum ka ɗauki wata tsohuwar jallabiya da tun shekarar da aka haifi tun shekarar da aka yi aru ta je aikin hajji ka sayo ta yanzu ko ba aru yana firamare aji uku an samu matsala ko ba samu matsala ba amma kawai shi ke da wata ce ta zuwa sallah asuwa sai a samu tsohon gajeren wando sai a haɗa su tare kawai sai tafi masallaci a idan za ka je ka je da sutura ta girmamawa saboda da ba za ka gana za ka gana da Allah madaukin shi shine ya bani adama ku zinatakum inda kulli masjidin. sai Allah ya ce wa ku ci washrabu ku sha amma ga shardi wala tusrifu kada ku israfi kada ku yi me kada ku israfi saboda me innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah bai san mutane masu israfi kuma qur'ani ya faɗa mana cewa masu israfi masu wuce gona da iri almubazzarai lalle Allah maɗaukin sarki baya ƙaunar su baya san su ya za mu gane wannan Allah maɗaukin sarki Allah rama a cikin suratul an'am yace wala tusrifu innahu ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أتكي سورة إسرائيل ولا تبذر ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أفرقان يتي والذين إذا أنفقوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يتاكي ولا تجعل يدك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا duka waɗannan ayoyin saƙo guda ɗaya suke isarwa wani saƙo suke isarwa shine kada ka yadda kai israfi kada ka wuce gona da iri wajen ci da sha ko ciyar da iyalanka a kada ka wuce gona da iyali iri ana so ka tsaya tsaka tsakiya na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kulu washrabu watasaddaqu walbasu min ghairi makhila na'am manzon Allah yace Allah ya buda muku kuci ba wanda ya taka maka birki. ka ci abinci na alfarma ka ci abinci na ƙasaita da girma saboda Allah ya yi me Allah ya wadata ka rabu, ku sha Allah ya halatta muku wata saddaku ku yi sadaka in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da bayan Allah ke neman a tallafa musu a taimake su a musu sadaka kamar wannan Ramadan da muke ciki masu hali ku ci gaba da taimakon al'umma Allah zai taimake ku Allah zai duke ku albarka ma na kasamin malin sadaka wallahi duk abin da za ku cire ku yi sadaka ku taimaki talakawa da fakirai da miskinai da masu rauni ba zai rage komi a dukiyarku ba Allah sai ya dawo muku da ninkin ba ninkin abin da kuka kashi wannan ƙa'ida ce ta Allah madaukin sarki duk abin da ka kashe Allah zai maida maka shi bayan ya maida maka shi kuma ya sake dinka maka sadaka ba ta tauye dukiya da sadaka na tauye dukiya da sai na Usman ya tsaya ce da sadaka na tauye dukiya da Abdurrahman bin Auf ya mutu matsaya ce duk taimakon addinin da Abdurrahman bin Auf yayi ya baza ya miƙa dama da hagu sahabban da suka yi yakin badar suka sauka albashi ya sa musu kowane wata duk abin da ya taba zuwa yakin badar har mutuwa shi matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam albashi da alawus ya sa musu bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya sayo kaya raƙuma an aka musu lodi in suka shigo madina sai kaji madina tana motsi sai ta kai ga kaji ana tambaya wai me ke faruwa girgizar ƙasa ce a ce a abdulrahman bin auf ne raƙumansa suka dawo daga fatauci sun lafto kaya sun kawo akwai sanda aka kawo kayan mutanen madina yan kasuwa suka zo suka zagaye ana neman abinci a madina babu gashi ya lafto shi daga wata duniya ya kawo sai farashin ne ya gara ma duk kuɗin da suka taya ya ce albarka suka tsara albarka abu da ya kici ya kici cinyewa suka ce wai kai dakata kana da wasu yan kasuwan a madina ne da za su ya idan mu ba mu saya ba ya ce kwarai da gaske irin wannan farashin ya ce fiye da abin da za ku ba sai kalli juna suka dariya to su da kiran gasuwar madina sun san kansu wa kake da shi a nan madina da zai siya fiye da da muka siya ya ce allahu azza wa jal ya ce allah mai girma da ɗaukaka ya ce na ma fasa sai da kayan gaba ɗaya kayan nan da aka kawo a raba wa talakawa da shi sabi ne amma wallahi bai tsiya ce da ya mutu za a raba gadonsa aikin ya fi karfin mutum da ya sai dai kwamiti kwamiti a kai kwamitin da aka sanya kamin su gama raban gadon saboda kirga zinari da azurfa duk membobin kwamitin kowa sai da hannunsa ya kanta kamin a gama kowa in ka kalli za ka ɗauka shekara guda yana noma kirgen kuɗi ne kawai kirgan zinari da azurfa ne abin da ya bari وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه saboda me wa huwa khairur raziqin Allah ya ce ma an faktu min shay'in babu abinda za ku ciyar inji Allah madaukin sarki ko bai kuka bada Allah ya ce fa huwa yukhlifuhu shine zai sake kawo abin da zai mai gurbin a sake cikewa zaka iya tambaya ka ce kai wannan zai yi Allah ya ce wanda ya isa yi ne yake wannan magana wa huwa khairur raziqin shine mafi alherin masu azurtawa gaba daya shine wa Allahu azza wajal shi yasa annabi Muhammad wata wa tasaddaqu yace wal basu ku sanya tufafi na mutunci da alfarma da daraja amma min gairi makila ba tare da takama da alfahari ba abinda aka hana shine me takama da alfahari shine abinda aka hana wannan ne sa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace kul ma shi'it واشرب ما شئت والبس ما شئت إذا أقطعتك إثنتان سرف ومكينة نعم yace duk abincin da kake da sha'awa in kana da hali ba laifi bane Allah rahma na'am a dafa maka ce da safe a hada maka farfesun kaji da farfesun da cow leg da cow tail da chips da omelette da kidney and liver sannan a haɗa maka wani shayi mai kauri kai washing down kun rashi da rana amma white rice with salad and shrimps and crayfish and jambore yawa ana raba ce da tuwon saman bitamiyar kubewa da saman bita ya ce miyar kubewa and pounded yam with vegetable eh, duk a kawo maka ba matsala ba Allah ya buɗa maka ya baka wadata ka ci abinci mai kyau abin kunya ne kana da wadata a zo a samu matanka suna fama da tuwon masara miyar kuka da gishiri da wake tiri a life wannan abin kunya ne ba musulunci ne sa in ayi magana kace to kun san musulunci ya ce ayi ta kasantsa ta kasantsa din gidan wa kana da wadata Allah ya wadata maka a ina musulunci ya ga maka wannan ina musulunci ya faɗa maka wannan Qur'ani ya ce li yunfiq zuwa sa'atin min sa'ati sa'atin سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله واي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا الله يتلي ينفق ذو سعة من سعته mawadaci Allah ya ce ciyar daga wadatarsa in kai mai hali ne mai wadata ne Allah ya ce ina so in ga wadatar a tukunyarka ina so in ga wadatar a kwanan abincin iyalanka a samu iyalanka sun ci abinci abinci irin na gidan wadata shine leon fit zu sa'atin min sa'ati mm. wa man qudira alaihi rizquhu ke kuma mata talaka dan hannu baka hannu ƙwarya wanda Allah ya kuntata mashi arziki sai ki ce irin wancan shagalin sai an yi a gidanki kin zama haukaciya wanda Allah ya kuntata masa sa kuma Allah ya ce falyunfiq mimma atafu Allah ya ciyar daga abin da Allah madaukin sarki ya bashi sai ai dambu ai tuwon masara mai kuka ko tuwon dawa in ya samu shi din ma ai farfesun tsaki ai farfesun tsaki shine fate fate Eh, ko dan wake da mai da yaji a hada shi da kan barawo shi ko mai wadata ya samu masa da taushe da tantakwashi da man shanu a kwance <laughs> Allah ya da yin zuwa sa'atin min sa'ati kar ki ce mijinki sai ya miki hidimar da wanda wani mawadaci wa matarsa yanke ka kalli yatsun hannunki ma tsawon su ba dai bane haka Allah ya duniya na'am Allah ya ce wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah lokacin da wancan ya kawo zabuwa kai ba zabuwa kawo ka ci zabuwa sai hada ya maliki abin da ke da muhimmanci dai matar ta iya abinci in kin iya abinci sai sa kullum nake faɗa wa mata ku koya wa ƴaƴanku abinci ban sai a daina zuwa makaranta da ajin hadda ba amma dai a samu lokacin da za ta koyi abinci kicin shi ma makaranta ne hmm. duk mutumin da ya auri matar da bata iya abinci ba a irin zaman mu na Najeriya zaman talauci inda matan mu ne ke mana girki ba masu girki muke dauka musu ba to zai jade cikin damuwa da bakin shi sai yayi baki masu mutunci a kunya kare. amma idan ta yi abinci wake za a hada da kuka da dan magi da yar daddawa da dan busasshen kan kifi sai a ba abun tsoro idan ka zo sai ka ji abun yayi ana rama wani mai arziki yana cin abinci tare da makwabcinsa shi makwabcin talaka ne mata mai arzikin ba ta yi abinci ba mata talakan kuma ta yi abinci sai a cinye abincin mai arzikin na talaka ba almajirai abin na abincin talakan na mai arzikin a ba almajirai ran nan dai abin ya damu mai arzikin nan ana cin abinci gagara daurewa ya ce wato matarka tana ban mamaki yana faɗa wa talaka wanda mamaki take ba ka alhaji kaga dai kai talaka ne ne na yi lissafi ba wani kuɗi aka ce mata ba wake ne da ɗan busasshen kifi da mai ce amma ka ji miyar nan yadda ta yi zaɓai zaɓai ta ce amma ni matata in kawo kan akuya in kawo kan rago in kawo kilo na koda da hanta in kawo kafasa in kawo kaji amma idan ta yi abincin a ce daidai wani lokacin matarsa tana fitowa a ce tana jin me yake faruwa ta ce to munafikin Allah in na abincin kuma sai ai kaga yace shi ma sai ya zaɓai a ba <laughs> da shi ku tsakani da Allah abin da ne ya faɗa kenan ba abin da ya ne ya faɗa kenan akwai inda aka samu kwana a cikin harkar tashi shi yasa sai da Abdullahi dan Abba zai ce yace kul ma shi washrab ma shi duk abin da ke sha'awar sha wanda Allah ya hada ta maka ka sha ba wanda ya taka ma birki in ka ga dama ka sha fura in ka ga dama ka sha madara in ka ga dama ka sha kunu kunun ma ka sha koko ko ka sha kunun tsamiya ko kunun kanwa in kana tare da mai jigo ko kunun marɗo ko kunun aya ko kunun gyada ko kunun menene ma juice duk wanda halal ne sha ka sha five alive ka sha chibita ka sha don simon ka sha can juice ka sha miss fruta ka sha eh, lakasira ka ka duk ka sha Allah ya lata maka in kana da hali ba haramun bane karo ne ce maka kai wannan ya ce ka cin dadi to yana da kudi ne kai ba ka da koko sai ka tsaya inda Allah ya ji ka shi kuma ka bar shi na inda Allah ya ji yace wal basma shi ka sa duk tufafin da kake so ka sa inda ba inda Allah ya haramta bane in ka ga dama ka sa gizina in ka ga dama ka sa bazin ko ka sa filters ko ka sa wagon bari in kai barbare ne ko <laughs> ko ka sa rigar saki daga adamawa kaji duk abin da yau ka saka in ka ga dama ka hada da habar kara in kai ba kula ta ne duk tufafin da Allah ya hore maka kana da hali da za ka saya je ka saya kada ce maka yayi tsada bai da kuɗi ne shi yasa ya yayi tsada shi mai cewa yayi tsada in kana da hali sago ka dinka ka sa ka fito da mutunci cikin jama'a in ji abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya ce amma wannan duka da sharadi idza aqta ka kaslaka abin da isnata ne idan abubuwa guda biyu baka ci karo da su ba wasu abubuwa ne guda biyu da karka yadda ka ci karo da su yace na farko sarafin wuce gona da iri bayan wuce gona da iri fa ya ce wa makila da girman kai da alfahari duk rigar ta sanya ka girman kai da alfahari Allah wadanta duk abincin da ya sanya ka girman kai da alfahari Allah wadan shi duk motar da ka ya ka shiga kana wani doro kana ka ji shedan yana gaya maka ma duk anguwan fa babu irin ka in ba kai ba isa shiga cikin wannan motar to nan gurin girman kai da alfahari ya shigo ciki ka samu matsala zaka bata da Allah duk gidan da zaka gina ba matsala bane amma karka samu girman kai kar sa alfahari fallar Allah ce da ya ba ya jarraba annabi suleiman in irin wannan abu ya faru sai ce haza min fadli rabbi li yabluni haza min fadli rabbi li a ashkuru am akfuru ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم هذا من فضل ربي wannan daga falalar ubangiji na ne kuma li ya baluwa ne domin ya jarraba ni ya ga a ashkur zan gode masa am akfur ko zan butulce mashi duk wanda ya gode wa Allah ya gode dan kai wanda ya butulce kuma annabi sulaiman ce fa inna rabbi ganiyun karim ubangiji na mawadaci ne sannan mai karanci ne butulcin sa kansa zai koma na to ku saurara ku ji an ce banda israfi banda takama to menene israfi wasu parameters ne da su ake aunawa a gane kai israfi ko baka israfi ba a wajen malaman musulunci malaman sunna malaman shari'a malamai suka ce ana aunawa ne da ma'aunai guda uku da su ne za a auna a ga kayi israfi a abinci ko ba kai ba kayi israfi a sutura ko ba kai ba kayi israfi a abin sha ko ba kai ba da sauran duka ni'imomi na Allah gida in ka gina kayi israfi a ginin gidan ko kai israfi a ginin gidan ba amma aune guda uku ne ake aunawa da su malamai suka ce ma'auni na farko da ake aunawa da shi Shi ne tabi'i ma'auni na ɗabi'a ma'auni na biyu da ake auna da shi ne iktisadi ma'auni na tattalin arziki ma'auni na uku da ake auna da shi ne shari'i ma'auni na shari'a da waɗannan ma'aunai guda uku ake gane kai israfi ko ba yi israfi ba ba wani ne kawai zai zauna saboda bai da kobo yana mamakin ya ake kai ka iya sayan takalmin kaza saboda shi ne saboda kawai nan kudin wai da hukuncin da ya maka da shi ne za a auna ba ba da shi ake auna ba a rayuwarsa bai taba rike naira dubu ɗari biyu ba sai kai kuma Allah ya buɗa maka sai ka sai takalmi naira dubu ɗari biyu ka saka ai sai ce wannan wuta zai ce ai kiyama ta kusa ta tsaya takalmin naira dubu ɗari biyar shi bai kawai rike dubu ɗari biyu ba shi wannan sai takalmi naira dubu ɗari naira dubu ɗari biyar ɗin nan a wannan satin ya ci riban naira biliyan biyar me ce ke naira dubu ɗari biyar a wajen shi ita zai cikin chance bata wuce ba dandako ba bata wuce yi wasa kasar yasa kyauta ba har ya sai takalmi da ita to kaga idan wani ne zai zauna wai shi ne zai bada ma'aunin za a samu kwaba ko za a samu kwaba ba za a samu kwaba sai sa za ka samu mutum kan da kalila ce mutane hukunci ba za ka ga wannan wata kaje teburin mai shayi kawai mutum yana shan shayi ko na hukunci da shi ko na raji an goma ni na gani alhaji ne a lahira da in ba gan shi a wuta ba to abin da mamaki a ce me faru a ce duk juma'a sai ya yanka rago duk juma'a shi kudin rago yake duba bai san shi kuma alhaji ni'ima da falalar da Allah ya masa nawa ya shi ba ya kai iya yanka bijimi ma wata kila ta kaita a rago ne to shi yasa ba a bar ma'aunin kowa ne ke aunawa ba da wayannan ma'aunai guda uku ake auna menene ma'auni na ɗabi'a ma'auni na ɗabi'a a abinci ne karkaci sai kana jin yunwa karkaci sai kana jin yunwa lati akul hatta ta jiwa kada cikin ka a cike ka koshi kuma a sake kawo wani abincin ga sake durawa kana nishi da kyar a sake kawo wani abincin ga sake dannawa akwai wanda in ya danna ya danna ko tashi bai iya sai dai a ture shi aure kaga wanda ya ba sai an ga maka ciwo zai kama shi ba akwai likitan da zai gamsu da wannan ba likitan da zai yi ba abin da yi a sai kana jin yunwa tukuna ka ce sannan idan kana cikin cin abincin sai ka ji ka ƙoshi da kana jau'an yanzu ka zama shaba'an to sai ka bari kar ka ƙoshi kuma ka ce ka sai ka ci ci da abincin ya maka dabi dan a ɗabi'a ka yi israfi ko baka israfi ba a yi israfi wannan shine abin da ake cewa israfi a mai a ɗabi'a ana tsananin zafi ana rama ka kawo wata riga makekiya ka buga ka kawo wata katuwar falmarar mai dogon hannu ka danna ka kawo wata katuwar gare ita ba ta ɗabi aiki daga sama ka danna ka ɗauko wata rushe shi alkyabba ai yi ga wanda akwai ɗan hauka hauka ma a cikin harka a ɗabi an ce kayan israfi ko ka israfi a a ɗabi an ce ɗabi a ta ɗan adam mutum ya kalle ka zai ga akwai israfi a cikin to wannan karkasha sai kana jin kishirwa in ka sha cikin ga ya ce ka bari haka kar ka koshi ka kai sai ka shanye duka wannan a ɗabi'ance an yi israfi wannan shi ne ma'auni na farko da ake auna ne ake auna israfi da shi matar ka ɗaya ƴaƴanka uku sai mai gadin ka sai ka gina gida mai ɗaki ɗari da hamsin suwa za su fara shi an banda aljanu wannan a ɗabi'ance idan mutum ya kalla akwai israfi a ciki ko ba israfi a ciki wannan akwai israfi a ciki shi yasa ko a ɗakin ka kada kai gado guda biyu za ka yi kwanciya kan gado biyu kan gado na za ka kwanta ɗaya saboda a ɗabi'ance akwai israfi a ciki ga wannan gadon ga wannan gadon kuma kai kaɗai ne mai kwana a ɗakin Idan litinin ka kwana kan wannan ran talata ka kwana wannan akwai hauka ko babu to duk ran ba kwana kan wannan ba shi ɗan da zai kwana kai duk wanda ba kwana kan sa ba a ranar shaidan ne zai mai gurbin sa wanda kake kwanciyar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamin ka kwanta ka in izar ne naka ka juye izar din in riga ce ka birkice ta in zani ne ka juye ta bayan shi kai bismillah ka kada gadon inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin baka san waye kwanta akan gadon ba kamin yanzu ka zo wata kila ko bakin aljani yana kwance kan gadon ba ka ganin shi in ka kwanta ya cutar da kai amma da kayi bismillah kana kadawa za ka kada matsiyaci ta wando in ma babu ta wando ya fita ta silu. sai kwanta kan gadon ka lafiya to balle ka je mishi gado guda nashi kai kuma ga naka kaga akwai israfi a dabi'a wannan shine ma'auni na farko da ake aunawa ne. shi israfi ko baka israfi ba ma'auni na biyu shine ma'auni iktisadi ma'auni na tattalin arziki za a ga tukunna kai tukunna nawa ka mallaka me kake da shi kana kokowa da masara kace sai ka sayi motar naira miliyan ashirin da bakwai ko talatin alhali masara ma kokowa kake da ita wata ranta ka da kai wata ranta ka da ita wata ran ai zubar gani hmm. a fuskar tattalin arziki akwai israfi a ciki ko ba akwai israfi a ciki da kai babban ma'aikaci ne duk lokacin hutu ya za a ɗauki yara a tafi ingila a yi hutu ko a tafi wata ƙasa saboda salarin ka da al'arawar tsanci da abokan ka har hada zai iya yi sai yanzu an yi ritaya retired and tired wai sai mata su hula maka wuta karshen shekara cewa sai an kai yara hutu wai sai ka ɗauki wani fegin ka ka da wani aka rufe a shirya ciki karshe sai a dawo kuɗin makarantar yaran ma ba a iya biya an samu israfi ko ba a samu israfi ba an samu israfi ta fuskar me ta fuskar tattalin arziki kowa ya kalla ya san cewa akwai israfi a ciki kowa ya kalla ya san ka rungumi abin da ya fi ƙarfinka Matakka ba lafiya ga ta kwanci asibiti ana neman kudin magani baka je ka biya ba sai kace zaka dinka sabuwar riga in an kalli abin da fuskar tattalin arziki akwai israfi dan yanzu ba shine priority mutum da kana da rigunan da zaka sa menene priority abin da ke priority ya za a yi jinyar wannan baiwar Allah a biya kudin maganin ta saboda haka za a kalli menene larurorinka kuma menene wadatarka shi zai yi determining wannan irin abinci da na ci ko wannan irin riga da na saka ko wannan irin motar hawa da na hau ko irin wannan gida da na gina hmm. na yi israfi ko bai israfi ba daga cikin ma'aunin akwai menene karfin tattalin arziki na to daga nan sai ma'auni na uku shine ma'auni na shari'a abinda na yi nan Allah ya halatta mu na ji an shirya mun abinci mai kyau duk ba matsala bane yunwa nake ji ma'auni na ɗabi'a ya cika sharaɗinsa kuma in na ƙoshi zan bari kuma ƙarfin tattalin arziki na ya kai in ci wannan abinci ma'aunin iktisadi shi ma yi me ya tabbata to amma saboda takama sai na ci a kwanan zinari kwanan da zan ci abincin shi zama na zinari shari'ar musulunci ta yadda musulmi ya ci abinci a kwanan zinari bai halatta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kulu fi aniyati zahab wal fidda kar ku ci abinci a kwanan zinari ko na azurfa a wani hadisi mazan Allah ya ce kuma kada ku sha a cikin kofin zinari ko kofi na azurfa wannan addinin musulunci bai yarda da shi ba yanzu wannan musulunci ne haramta maka dabbar da aka dafa maka shari'ar musulunci ba ta yarda a ci ba musulunci ya kirga abubuwan da bai halatta a ci ba mun karanta su a cikin suratul an'am idan abincin da zaka cin haramun ne abincin a musulunci a ci an samu matsala ko ba a samu matsala ba rigar da ka sakan sai aka samu tufafin alhariri ne musulunci ya yi mu sa riga ta alhariri pure silk maza musulunci bai halatta ba amma mace ba ya halatta ka je jidda ka je eh, shagon da ake sai da alhariri ka shiga ka taya ka sha mamaki ka ga wani ɗan kyalle ƙarami yana sheƙi amma in aka baka lissafin kudin sai ga sai daga nan gurin hawatar disamba kudin sun ishe ka kashewa sai ga wani ya zo ya saya wa matar shi saboda yana da me yana da wadata karka ce kai wannan akwai almubazzari yanzu wannan kudin duka dauka ya je saya babu wanda ya saka in ba shi ya dinka ba kenan waɗannan su ne ma'aunai guda nawa ma'aunai guda uku da ake aunawa shine wa kulu washrabu wala tusrifu sai malamai suka ce to mutane guda biyu sun bata a wannan bari wasu mutane ne guda biyu da suka bata akwai waɗanda suka yi guduwi suka haramta wa kansu jin daɗi suna ganin duk wani abu mai tsada duk wani abu mai kyau a matsayin ka na musulmi kai da zaka mutu abin da ka kasa ka koma zuwa ga Allah a maka hisabi ne kai ka sa wannan ba harkar ka bace wayannan sun yi guluwi sun mata akwai ko waɗanda suka wuce gona da iri har suka saba wa'ancan ma'aunai da muka ambata guda uku su ba su yi ne su ko sun israfi nan bangarori guda biyu duka sun halaka Allah ya ce innahu la yuhibbul musrifin la yuhibbul musrifin lalle Allah bai san mutane masu israfi to ku saurara ku ci babban shehu malami ibn usaimin ya kawo a cikin littafinsa wanda ya kira da sunan kitabul ilm na kitabul ilm sai ya ambaci ɗaya daga cikin manyan malumin musulunci a lokacin yana alkali ne a masa idan zai je kotu zai sa riga mai tsada ya sa alkyabba mai tsada wani babban malami ne wannan shine ibnu hajar al-asqalani na'am ibnu hajar al-asqalani lokacin yana alkali ne ibn hajar al-asqalani shine malamin da ya rubuta bulugul maram shine wanda ya sharhin fatahul bari wa sahihul bukhari jagora ne a cikin malaman hadisi hasali yana da wani abu guda daya idan malaman hadisi suna magana sai kaji malamin hadisi ya ce qala al hafiz sai ya gumbe faɗi sunan shi ba to duk duniya ibn hajar ne na'am shi kadai ne duk duniya in ba shi bane sai ya faɗi sunansa wani hajizi ne cikin hufaz na hadisi dole sai ka faɗi sunan shi amma da ka ce qala al hafiz kai shiru to ibnu hajar in ibnu kasir ne sai ka ce hafiz ibnu kasir in abu zur'a ne sai ka ce hafiz abu zur'a kowane malami ne sai ka faɗi wane ne amma in shi ne hafiz full stop ya kai to ta inda yake wucewa zai je kotu akwai wani bai hude shi bai hudan zayyad ne dan black market ne dan black market ko kuwa Najeriya rigar su take dukun duku to kullun dukun duku yake sai ga wani babban malamin musulunci abun hawan da yafi kowanne tsada yake hawa shine keken dawaki a daura masa kujera a kai ta alfarma a dorawa dawakai guda biyu su ja ita ce motar da tafi kowace tsada da alfarma da sarakuna suke hawa ita yake hawa lokacin haka zai zauna ga alkyabba yana yi wa annabi saladi yana tasbihi yana har akai shi to kullum ta inda zai wuce sai ya wuce wannan bai hude dan black market in bai hude ya kalli wannan babban malamin musulunci lahiya kalau da ka kalle shi bai da matsala ga ilimi ga ɗaukaka ga sutura ga abun hawa bakin ciki sai kama bai huda nan yanzu kaman ya fada rijiya ranar dai bai hude ga gara daurewa da malamin ya zo zai wuce sai tare shi sai dakata malamai ba da girman kai na lokaci sai ta gafar sa malam tambaya nake da ita sai ce mai tambayar ka ce kai ba malamin Allah bane malam ce subhanallah ya kai ka gano sai ce to sai dan annabin ku ne ya karya ce hashe lillah ya annabi mu zai karya ce to naji annabin ku ya ce a duniya sijilul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ne aljannar kafirai ya ce ya eh, kwarai ya ce to kai yanzu ka ce mumini ne kai ka kalli irin ni'ima da daula da kake ci ni kuma kana ce min kafiri da ƙin nake karyawa kalli ta kalli inda nake cin abinci tsakar rana to sai dai annabi ku karya ibnu hajar ya kalle shi ya ce a annabi mu gaskiya ya faɗa kai ne baka gane fasara hadisi ya ce ya fasara hadisin take ya ce ka gani nan ya ce duk imar da ka gani a cikin ta nan ce eh. ya ce in Allah ya kwatanta da ni'imar da zai ban aljanna to nan a gidan kurkuku nake zo ya ce jin daɗi da ni'ima da daula da shagali ya ce sai na je aljanna wannan ɗan somin taɓi ne ɗan taɓa lashe ne kamar a kurkuku nake yanzu ta je gaggaba ka ga yi ni cikin ƙasar rana ranar ta Allah ta sa dukan ka ga riga ka dukun duku ka kai shafi rana baka karya bai ce eh yace to wallahi in aka kwatanta da jahannama da Allah zai danna ka a lahira to kai yanzu kamar aljanna kake ya ce kaji fasara hadisi. ya ce a wuce shi ya sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa ba na jin haushin mai imanin Allah ya masa ni'ima ya ce kai ba ma mai imani ba duk wanda Allah ya ni'ima ya ce ba na jin haushin sa aka ce saboda me ya ce to dai mutumin nan cikin ɗaya biyu ko ɗan wuta ne ko ɗan aljanna in ɗan wuta ne hasadan me zan mashi ya gama jin daɗi a duniya ya ji an banka shi a jahannama ya ce kaga ban da hujja hmm. yace yana aljanna ne kuma wannan yan ni'imar da yake cikin an kwatanta da ni'imar da Allah zai ba shi aljanna wannan ai ba komai bace hmm. yaushe ban ji haushi na masa hasada ta aljanna ba zan masa hadasa yace daga nan na zauna lafiya ban ga kowa hasada a duniya Allahu akbar innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah ba ya san masu israfi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah